zai zance da Allah madaukakin sarki a ranar tashin alkiyama da irin yanda annabi Isa alaihi salam ma'ana yake gabatar da kansa gaban Allah madaukakin sarki da bada uzurinsa da kuma danganta ma Allah madaukakin sarki abin da yafi dacewa da shi haka nan kuma abin da ya shafi isar annabi Yusufa alaihi salam da ƴan uwansa ta yanda a cikin zancen annabi yusuf ya yi wasu maganganu wanda suke nuna akwai ladabi musamman rashin fama abin da ya wuce daga 'yan uwansa mana rashin dawo da abin da ya wuce na baya da ya zo sai ya mance da duk wannan abin da ya faru haka nan annaba ayyuba lokacin da yake zance da allah maɗaukakin sarki a lokacin da wato ya ya nuna kukansa a wajen allah maɗaukakin sarki ya mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sai bai danganta cewa cutar ta same shi ba Allah ya ɗaura masa ba sai yake cewa cuta ce ta same shi to haka nan sauran annaba annabi ibrahim alaihi salam shi ma haka yayi annabi ibrahim lokacin da yake danganta ma Allah maɗaukakin sarki wato cewa shine ya shiryar da shi kuma ya halicce shi sannan kuma ya ci gaba da cewa wa idha maritu bai ce in rashin lafiya bai ce in ya wanda yake daura min rashin lafiya ba to wannan duk yana nuna ladabi ne ga Allah madaukakin sarki to mala yake cewa wa min hada daga wannan irin ladabi ne amaran umir a amaran nabiya nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam rajula an yastura auratahu cewa shi ya sa Manzana sallallahu alaihi wasallama ya umarci mutum ya dinga suturta al'aurarsa wa in kana kaliyar la ya ragu ahadun ko da a ce shi kadai ne ba mai ganinsa ba don komai ba sai ta'adduban ma'allahi azza wajal saboda ladabi da Allah mana ko da ta keɓanta akwai yanayin da bai kamata ka yi tsaraici ba ko da kai ɗaya ne haka nan ala asabil qurbi minhu yace dangane da kusancin bawa da Allah madaukakin sarki wa ta'zimuhu wa ijlaluhu da kuma girmama Allah maɗaukakin sarki da daukaka shi wa shiddatul haya'i minhu da tsananin jin kunyar Allah wa ma'rifatu wa karihi da kuma sanin girman Allah duk yake kawo haka ko da a ce mutum ya ya halatta din yayi haka amma kuma yana jin kunyar Allah maɗaukakin sarki yasa akwai wasu abubuwa wanda manzala sallallahu alaihi wasallama al'amari na addini bai koye mana komai ba amma saboda ladabi da Allah madaukakin sarki akwai abubuwan da ba a bayyana ba kuma aka bar su haka a dunkule ana manzala sallallahu alaihi wasallama matayensa suna bayanin har yanda yake wankan tsarki ai ko yanda zai yi tsarki da Aisha radiyallahu anha ta ce ga yanda yake yana fara wanke al'aurarsa sannan ya yi ya wanke gaban alwala duk ba a boye ba to amma lokacin da muke ke keɓanta da iyalinsa ai ba a bayyana wannan saboda wani hali ne wanda yake buƙatar ladabi da suturtawa wancan kuma kaga wani hali ne na bayanin yadda za a yi wani aiki na shari'a to akwai abubuwan da za ka ga an bar su haka a lullube ba don komai ba sai saboda cikan ladabi saboda cikan ladabi to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yake cewa ɗayan ku ya ji kunyar Allah madaukakin sarki koda ya banta shi kadai wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce ilzamil adaba zahiran wa batinan cewa ka ladabi ma'ana shine kyawawan ɗabi'u a fili haka nan kuma a ɓoye domin kar ka bayyana cewa kana da kyawawan ɗabi'u a fili amma kuma a ɓoye ba haka bane ya ce fama a sa'a ahadun adaba fi zahiri illa ƙoƙi ba fi zahiri illa uki ba zahiran cewa wanda ya munanta ɗabi'unsa a bayyane to sai an mushi uku ba a fili shi ma mana sai Allah ya tozarta shi wa a sa'a ahadun adaba batsinan illa ƙoƙi ba batsinan wanda kuma ya a koya hakanan shi ma za a mushi uku ba sa a koye وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله عبد الله بن المبارك يتي من تهاون بالأدب duk wanda ya sakaci da ɗabi'u kyawawa su ne ladabin cewa ƙoshi ba bi hirmani suna to sai an mashi ukuba ukubar shi za a hana mushi kulawa da sunna ba zai zama mai kiyaye sunna ba wa man tahawana bi sunan duk wanda ya sakaci da sunnoni kuma ana an ce sunnoni abubuwan da manzan da sallallahu alaihi ke aikata su duk wanda ya yi sakaci da sunnoni baya kulawa da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abdullahi bin mubarak ya ce ba bi hirmanil fara'id sai Allah ya jarabe shi da sakaci a cikin farillai ana an dai har ba zai iya kiyaye sunnoni ba ba zai kula da su ba to sai Allah ya jarabe shi a farillai wa man tahawana wanda ya sakaci da farillai kuma ce oke ba bi hirmanil ma'arifa Allah zai hana mishi sani da haka ba zai san Allah madaukakin sarki hakikanin sani ba wakila wasu ka ce al'adabu fil amali alamatu qabulil amali mutum ya dinga ladabi a cikin aikin da yake alama ce na cewa aikin karɓaɓɓe ne kamar misali mutumin da zai shiga sallah mutum yanzu wanda malam zai kawo misalin mutumin da zai shiga sallah sai ya fara soshe-soshe da kama-kame wani zaga yana za hannun shi a baki yana ci har wannan ba ladabi a cikin sallah wannan sallah babu ladabi a cikinta shi yasa aka umarci mutum in ya shiga sallah ma'ana ya mayar da ganinsa zuwa ƙasa saboda haka shine cikan ladabi amma wani za ka gan ya shiga sallah ya juya baya nan ya yi waiwaye nan ya gyara hularsa ya taɓa ya ji ko akwai waya tana bugawa to duk waɗannan abubuwan suna duka suna nan to kaga duk wanda zai yi haka in ka tsaya kana kallon mutum yana sallah ana cewa daga sallar mutum zaka iya ma mutum hukunci wani irin musulmi daga yanayin sallarsa in ka ga yana tsayawa yana tsare sallah yana cika tata to lallai ka san cewa mutum ne na kwarai amma duk wanda zaka ga ya shiga sallah yayi ta a gurguje yayi ta koyaya to zaka ga wani abin da ba sallah ba ma bai iya kulawa da shi duk wanda ya iya tsare sallah to zai iya tsare duk wasu abubuwa duk wanda kuma bai iya tsare sallah bai kiyaye sai yi ta da cikan ladubanta da sharuɗanta to za ka samu ba zai iya kiyaye sauran abubuwa ba mala ya ce wa haƙiƙatul adam haƙiƙanin ladabi in ana maganarsa shine isti'malul khuluqil jamil shine mutum yayi aiki da kyawawan ɗabi'u ولهذا كان الأدب استخراج ما في الطبيعة من الكمال من القوة إلى الفئل شيئا لدبي شيني mutum ya fitar da abin da yake na ɗabi'a ne na cika zuwa tashi a cikin aiki abubuwan da suke na ɗabi'a ne kyakkyawa an yarda da su a ɗabi'ance a gansu a aikace wannan shine ladabi ya ce fa inna allaha subhanahu domin allah maɗaukaki wanda ya tsarkaka hayya al'insana Allah ya tanadi ɗan adam likabulin kamali ga karɓan abin da yake na cika ne bima a afahu min fi wal isti'idar domin Allah maɗaukacin sarki ya ba shi cancanta da kuma kintsawa allati ja'ala ni kaninatan ma'rifin zanar ina ganin ku nemi mukullin abin nan a ne sai a yi kaiti daga ciki yawa a buɗe faɗin sai a yi a yake cewa allati ja'ala hafihi na kannari fi zina kamar wuta ce a cikin gaba ziyan da garwashi yake ziyan da garwashin wuta yake komi sanyinsa ka samu akwai sauran burbushin wuta a cikinsa an gane ko akwai sauran burbushin wuta a jikinsa to haka ɗan adam yake in dai za a zo a zaburar da shi idan za a karantar da shi a nuna mishi abu mai kyau zai ɗauka wahalarta shi ne ba a karantar da shi ɗin ba amma dai har za ka ɗan tunatar da shi ka ja hankalinsa za ka ga zai ɗauka ƙara fa’alhama huwa wa makanahu don haka hore masa kuma ya ya sa mushi ya samu wannan nutsuwa din wa arwafahu kuma Allah ya sanar da shi wa anshadahu wa ya datar da shi kuma bai kyale shi haka kawai ba da Allah ya sa ma bawa hankali da tunani da nuna masa hanya arsala ilaihi rusula, sai Allah ya aiko da manzanninsa kuma wa anzala ilaihi kutubahu kuma Allah ya aiko da ya saukar da littattafansa Tilkan تلك القوة التي أحله بها لكماله إلى الفئل saboda a fitar da wannan abin wanda yake na jikinsa don ya zama ya zamanto cikakken mutum kenan Allah da ya ba mutum hankali ya ba shi ido da gani Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafuran ma'ana mun nuna masa hanya mai kyau da mara kyau duka haka Allah bai kyala bawa ba sai ya aiko da manzanni kuma manzannin ma da aka aiko su ba a kyale su haka kawai ba sai aka ba su littafi wanda wannan littafin shi yake kunshe da shari'ar Allah shine Allah yake cewa wa nafsin wa ma sawaha Allah yana rantsuwa da rai da kuma wanda ya halicci rai din shine Allah Allah yake fa alhamaha al-ilham shine horewa shine fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai Allah ya hore mana ran nan ta san wani abu ne mai kyau wani abu ne mara kyau yanzu duk mutum mai cikakken hankali da nutsuwa ya san an ajiye mishi abu mai kyau mai kyau ne mara kyau mara kyau sai dai ba shi da hankali yanzu ka ajiye ma mutum guba ya san guba ce ka ajiye mishi abinci mai kyau ba yanda zai dauki guban nan ya wannan shine ilham shine hore wanda Allah ya ma dan adam Ba inda zai ga wuta yanzu ya tsoma hannunsa a ciki dan adam ba zai sa hannun shi a wuta ba sai dai in ya zama hankalin shi ya gushe wannan shine abin da Allah ya hore ma dan adam duk abin da ya zama barna ne dan adam baya taba shi saboda Allah ya sa sa mishi wannan hankalin ya hore masa kuma wannan duk hanya ne na ladabtarwa ai ladabi dama shine kai abu mai kyau ka bar mara kyau to Allah ya hore ma kowane zuciya kowane rai Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya hore mata ta san abin da yake mai kyau ne tana iya ganin shi da kuma mara kyau sai Allah ya ce to kad aflaha man zakara lallai hakika Allah yana cewa duk wanda ya tsarkake zuciyarsa to wannan ya samu tsira da rabauka mana in ya zaɓa abin da yake na shirya ne mai kyau to wanda kuma ya aukar da kanshi cikin halaka fa da barna ya ce wa kada saba man da sa wanda kuma ya kaskantar da rai ma'ana ya ɗauki hanyar da ba ta kwarai ba to wannan ya tatse ya lada shi domin Allah ya riga ya nuna masa ga abin da zaka yi ga abin da zaka bari kamar misali annabi Adamu alaihi salam Allah ya nuna mishi hanyar tsira Allah yake cewa ku zauna a cikin aljanna duk abin da ka gani a aljanna ka ci yace sai dai itacen nan guda daya aga alhamahu Allah ya riga ya nuna masa cewa in ka ci wannan itacen akwai barna a shi Allah ya ce kar ya kusance ta shi yasa kuma da ya kusance ta din sai abin ya zo ya auku din sai Allah ya fitar da shi daga aljanna shi yasa shi ma da kanshi da suka roki Allah suke cewa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin saboda wannan abin da muke za mu kasance cikin masu hasara saboda sun aikata abin da zai jawo musu wannan hasara قال an عن خلق النفس عن, عن خلق النفس بالتسويه والدلاله على الاعتدال والتمام ma'ana sai Allah ya yi bayani akan cewa ita zuciya Allah yana daidaita ta ma'ana yana cika ta shine wa nafsin wa ma da wanda ya daidaita ta ya miƙar da ita ya nuna mata abin da yake daidai ne da ba daidai ba summa akhbara sannan sai ba da labarin an qabuli halil fujuri wat taqwa shuwarai kuma tana iya karɓar barna tana iya karba abin da yake wato na daidai ne wa anna zalika nalaha minhu imtihanan wa ihtibaran duk abin da ya same ta daga wannan kuma jarabawa ne summa khassa bil falahi man zakkaha sannan sai Allah ya kebance cewa duk wanda ya tsarkake ran ta hanyar wato nuna kyawawan dabi'u da alaye, to duk wanda yayi haka din ma'ana Allah madaukakin sarki fanan maha wa Allah Allah zai daukaka ta kuma ya sanya mata albarka wa rafa'aha kuma Allah ya daukaka ta bi adabihi da ladabbansa allati addaba biha rusulahu wanda ya ladabtar da manzanninsa da annabawansa da waliyansa domin duk ladabi da za a yi a cikin zuciya yake idan ta gyaru to duk wani abu za a samu wanda yake mai kyau idan kuma bata samu wannan ladabin ba to daga nan ne za a samu mafarin duk wata barna da lalacewa daga zuciya ne yanzu fir'auna abin da ya yi dalilin halakarsa ai daga zuciyarsa Allah ya ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa ai zuciyarsu ta tabbatar cewa annabi Musa gaskiya yake amma shi sai yaki sai ya biye ma hanyar barna din yaki ya bada kai yana ganin in yayi haka annabi Musa a cikin bayi yake banu Isra'il ne bayin sa saka shi ba zai sauko yayi biyayya ga wanda yake sama da shi ba to kaga wannan daga zuciya yake tasowa ثم حكم بش حكم بالشقاء على من دساها sannan Allah ya hukunta cewa duk wanda ya kaskantar da zuciyarsa ya wulakantar da ransa da rayuwarsa to wannan ya ya tabi fa akhaffaha wa haqqaraha Allah ya kaskantar da ita kuma ya wulakantar da ita wa tazaraha wa qama'aha bil fujur wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam kuma da yace wajarat adatul qaumi an yadhkuru fi hadha al maqami قوله ta'ala عن نبيه صلى الله عليه وسلم حين أراه ما أراه ما زاغ البصر وما طغى yake cewa yawanci masu bayani akan ladabi ko tarbiyya amma ba tarbiyya irin ta sufaye da suke cewa ba tarbiyya da za ce an boye ka ba fitowa sallar jam'i ba ta juma'a har sai ka san waye Allah haka za ka yi ka san Allah sallah a jam'i ba sallar juma'a ya a kulla mutum ya yi kamar kwana uku ko kwana bakwai ya fito wanda ya sa shi ya shiga din yake karantar da shi wannan barna sai ya ce me kake gani sai ya ce kai Allah in ya faɗa haka zai ce to shi yanzu ya kai wani mataki na na samun cika bari a kai kafinci an fitar da shi a musulmi wasu tambayoyi za a dinga masa wanda su ne za su kai shi zuwa ga fita ga ma'ana bauta ta Allah zuwa ga ma'ana kore bauta daga Allah ya zama ba a bauta ma Allah amma ta mutum zai ce wani Allah ne kuma a ce wannan shi ne tafarki na daidai ga wannan barna ne to yawancinsu su suna kawo wannan wata aya ce ta alkur'ani in za su yi bayani a kan babin da yake magana akan ladabi da kuma tarbiyya in an ce tarbiyya shine ma'ana gyaran hali ana nufin gyaran hali shine tarbiyya ana cewa wato mai tarbiya ana kiran shi murabbi ko shine wato wanda yake gyara hali kamar yaro ne a fara tattalin shi tun yana karami a nuna masa abubuwa da suke masu kyau da marasa kyau har ya girma ya tashi a haka dan da abin da ka daura shi akai haka zai tashi to wannan ana kiran shi tarbiya to akwai tarbiya na zuciya yanda za a nuna ma mutum ya kaurace ma duk wani abu da zai jawo fishin Allah kuma ya kusanci duk abin da zai jawo kaunar Allah wannan tarbiyya ce to amma fa ba ba ana yin ta bane tare da barin halartar sallar jami ko kuma a yi ta tare da barin halartar sallar jama'a ba ta samuwa ta haka ai cikan tarbiyya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya rantsuwa ma da tabi'unsa cewa yana kan tabi'u kyawawa har bai taba barin sallah ba ko an taba je cewa ranar annabi ya bar sallah babu bai taba barin sallah ba har yana jinya ana ɗauko shi a sashi a cikin sahu har ya koma ga Allah a sallah yake to zo ne zo ce za a ba za a koyar ma da tarbiyya amma za ka ajiye sallah ta sati daya to kaga tarbiyyan ba ta ba ta Allah bace tarbiyya ce ta barna tarbiyya ce ta barna kuma a shagantar da mutum da da wasu sunaye na shirka da wasu sunaye na shekanu da aljanu haka za a yi ta abin nan sun shi to yawanci sukan kawo wannan ayar aya ce da take magana a kan tafiya da aka yi da manzala sallallahu sallama zuwa sama tun daga wannan jimi idza hawa ma balla kuma wa ma gawa wa ma ko anil hawa inuwa illa illa wahyun yuha allamahu shadidul kowa domin ratin fastawa فهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيشي ما كذب الفؤاد ما رأكو to anan ma zagan basar wa ma faza cewa idanuwan manzo sallallahu alaihi wa sallama ma zaga ba su kauce ba wa ma faga kuma ba su wuce iyaka ba mana ana siffanta lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wannan matsayi din da Allah ya ajiye shi wanda kamar a karatun jiya mun dan taba wannan abu lokacin da ya tsaya idan shi bai kauce ba sannan kuma bai wuce inda aka ce kalla ba to wannan shine cikan ladabi ga Allah a irin wannan matsayi to sukan kawo wannan a matsayin misali cewa wannan shi yasa ya tsere ma annabi Musa alaihi salam annabi Musa lokacin da Allah ya ajiye shi a matsayin na yayi zance da shi da ya tsaya a wannan zancen ya saurari zancen Allah kadai amma da yayi kwadayi sai yayi sai yayi kwadayin abin da yafi zancen sai ce yana so ya ga Allah kaga ya tashi daga wannan abin ya hango wani abu wanda yake babba sai Allah ya hana mishi wannan to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka ajiye shi nan aka ce ya tsaya ya kalli abubuwan nan na ayoyin Allah sai ya tsaya ya kalle su bai wuce gaba ba bai ce zai yana neman wani abu ba kuma ai bai ce shi yana so ya ga Allah ba shi annabi Musa ne ya ce rabbi arini anzur ilai ya ji ya Allah ka ka ka, ka yaye min wannan shamakin sai na ganka kada sai Allah ya ce lantara Allah ya ba za ka ganni ba to suna kawo wannan ayar a matsayi na misali kamar yadda fakhruddin razi ya faɗa a cikin littafinsa da wasu dai daga cikin malamai waɗanda suke tafiya kan wannan tabarki ce wa abul qasim al-kushairi saddara babal adabi da bi hadhihi aya wani daga cikin ya babul ladabi da wannan ayar ma zagal basaru wa ma taga wa kadhalika Ya yace wa ka'annahum nazaru ila kauli man qala min ahli tafsir sune su fakhrul razi ce kaman sun duba maganganu ne na wasu malaman tafsiri cewa wannan ayar inna hadha waqfun li adabihi sallallahu alaihi wa sallam fi hadha al-maqam cewa wannan ana siffanta ladabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a wannan matsayin da ya kai in lam yaltafit janiban don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda aka zo malaika jibril ya ajiye shi a wajen wannan bishiyar bai kalli hagu ba bai kalli dama ba amma misali mutum ne yanzu ya zo ya shiga sallah tun da ya shiga sallar nan ƙasa yake kallo to kaga wannan ya fi wanda yake kallon nan da nan haka a sallah ba sa daidai musamman in mutum ya je irin masallaci wanda aka kawata shi kuma ya fi shafan wasu mutane wanda za ka ga kila ko ganuwansu ba masallatai masu kawa haka wani ka je aikin hajji ko saudiya har a shiga sallah ko in ka zo wucewa za ga mutum tun da ya shiga nan haka haka yake kallo babu sallar kenan yana kallon sama ya kalli can duk wanda zai wuce ya kalle shi idan ana dan wani magana a nan yana kallon masu magana to ga babu sallar wannan la to ana tufanta shi kalla da bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne a irin wannan waje yace in lam tafi janiban domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi waiwaye ba wala ta jawaza ma ra'ahu kuma abin da ya kalla din nan wannan itaciyar bai wuce ba ita ya tsaya ya kalle ta har sai da ya kure mata kallo duk da haka yake cewa fa ba wani wanda ya sai siffanta ta saboda kyanta amma ya kalle ta daga farkon ta har da abin da ya sauka akan bishiya din da abubuwan da ya gani a wannan dare duk ya kalle su shi yasa kasantuwar ma'ana idansa da ganinsa yana kan abin baya tunanin wani abu sai wannan shi yasa da ya zo sai ya ba habai labarin abin da ya gani ba abin da ya bari ba abin da saboda bai tsaya tunanin wasu abubuwa ba kuma ya ce wala ta jawaza mara'ahu wa haza kamalul adab wannan shine cikan ladabi yanzu kamar misali idan kai baki ga alaji in baki suka zo gidanka sai ka ajiye su a falo a cikin su sai ta ga wani sai kalli can kofar sai daga wancan labulan sai dan daga tebur anan sai kuma ka ga wani ta zaune tun da ya zo ya zauna bai ce kuma waye za ka ɗauka wanda yake mai cikin ladabi wanda bai ce komai ba shi yasa ko a bakunta za ka iya gane mutumin da yake me ne da wanda ba ne ba wani in ya shigo kafin baya zama sai an ce ga inda zai zauna wannan shi ne cikin ladabi wani kuma da ya shigo zai je kila a kujerar mai gidan zai zauna a yana samun haka ko to kaga wannan shine rashin ladabin da ake magana a kuma yana cikin ladabi dama in ka shiga gida na farko sai ka yi sallama sannan ka yi sallamar ba ka shiga sai an ce ma ka shiga sannan ka shiga ba ka zama sai an ce ga inda za ka zauna to inda za ku ba zamantakewa ku da mutane a nan za ka iya gane mutane na kwarai da wanda ba na kwarai ba wani ko da abokinka ne ma'ana abotar ta kai ta ƙuddaku ma'ana ko da ya shiga gidanka ba zai yi wannan tasarruf ɗin ba na rashin ladabi zai kame da wani zai jira sai abin da aka ce masa amma zai ce a ku shigo a gidanku ne sai sai buɗe nan tun da shi ya saba shiga ce a nan gidan shi ne da sauransu to kaga da nan za a gane ladabin mutum da rashin ladabinsa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta inda aka tsayar da shi a nan ya tsaya mana bai yi can ba bai yi nan ba a inda aka ajiye shi nan ya tsaya ya ce wani ikhlalu bihi an yantafita nabiru an yamini wa an shimali ya ce sakaci da ladabin shi ne mutum ya dinga kallon hagu ya dinga kallon dama au ya taɓalla a mamal mandur ko ya dinga leke wani ya zo za ka duk in aka yi motsi a gidan ko labulai aka taɓa za ka gaina leka to kaga wannan babu cikin ladabi tare da shi babu cikin ladabi ya ce fal'iltifatu zaigun don mace ya zama yana kalle-kalle wannan yana kawar da mutum a kan hanya da haka kamar mutumin da zai shiga sallah ne yana kalle-kalle wannan kallon zai ɗauke shi daga abin da yake na sallah an gane ko zai ɗauke shi kwata-kwata ko misali ka ga mutum ya riƙe alƙur'ani yana karatu kuma ga waya hannunsa wani haka suke za ka ga ƙur'ani ga waya ko ne ke a ciki a dole guda ɗaya ke don bayan da zuciya za ta zama biyu in ma dai ƙur'ani ne ko kuma wayar guda ɗaya amma bayan da za ka haɗa ƙur'ani kana ƙur'ani wani yana ƙur'ani yana game a waya wani yana ƙur'ani yana karanta message a wasu ya ɗan taɓa ka ɗan taɓa ne ba ga wannan babu ladabi a ciki a saboda wannan zai zai fasa mishi lissafi zai fasa mishi abin da yake ciki to ana maganar ladabi shine mutum ya tsaya abu ɗaya wannan yana daga cikin cikin ladabi yace wa taqallu ila ma amama al-manzuri tughyanun wa mujawaza mutum ya dinga leƙen sama da abin da aka ce ya tsaya akai yace wannan kuma wuce iyaka ne yace fa kamalu iqbalin nabili ala al-manzuri alla yusrifa basarahu anhu yumnatan wala yusratan wala yatajawazu dan haka cikan wato kallon mai kallo ko ibada mai ibada ya fuskanci abin da yake a kai kar wani abu ya kautar da shi shi yasa muke shiga sallah ba a so ya dinga tunanin wani abu na rayuwa kuma yi saboda ga abin da ya shiga nan shi yasa ba a so mutum ya dinga tunanin duniya ko wani abu ko wani bashi ko wata damuwa don sallar nan ita ce za ta yaye masa wannan abubuwa ya ce to wannan maganar ya samo ta ne daga zancen ibnu taymiya rahimahullah ce wa fi hadhihi al-aya asrarun Ya yace cikin wannan ayar akwai wasu abubuwa masu ban mamaki ita ma zagal basar wa ma baga yace wa hiya min bin adabin la'ika bi akmalil bashar kuma waɗannan abubuwan sun shafi ne cikan ladubban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ne cikan dan adam gaba ɗaya duk cikin bayan Allah ba wanda fi manzo Allah sallallahu alaihi wa cika huwa akmalul bashar shi fi kowa cika wanda yace a hunaka basaru wa basiratu, da ganinsa da zuciyarsa duk abu ɗaya suke fuskanta a wannan matsayi da Allah ya kai shi wata wata sadukan fi ma shahada hubi basari haka abinda idan shi yake gani shi yake daura a cikin zuciyarsa shi Allah ya ce ma kadhabal fuadu ma ra'a duk abinda ma'ana ya gani da idansa ya kiyaye a zuciyar shi bai yi kokonto a kai ba ko bai karyata ba ai kaga da yazo ya gaya ma mutanen maka ya ce musu yau an yi tafiya da shi cikin dare har zuwa baitul maqdis zuwa sama ta bakwai suka ce to ko abokinka ma yau ya zan karya kake kaga su sun ƙaryata saboda me saboda su zuciyarsu ba ta yadda da abin ba tunaninsu yana zuwa wani abu ne daban suna ganin ba zai yiwu a yi wannan abin ba shi kuma an ɗauke shi cikin dare da jikinsa da gangar jikinsa kuma a farke ba a bacci ba aka yi tafiyar da shi kuma duk abin da ya gani a cikin tafiyar sai da ya karanta masa habbai tun daga ɗaukan shi daga ɗakinsa har zuwa aka kai shi bakin ka'aba aka tsada ƙirjinsa aka cire zuciyar shi aka wanke aka zo da wannan dabbar aka ɗaura shi a kanta ta tafi da shi har zuwa baitul maqdis ya shiga masallaci ya yi sallah da annabawa mala'ika jibril ya kawo masa nono da giya duk ya gani sannan aka kawo mishi wani tsani ya taka ya hau zuwa sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai ya je ga annabawa ya ga aljanna ya ga wuta ya ga ayoyin Allah duk abin da ya gani ya dawo ba abin da ya mance a ciki wannan cikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi yasa a cikin wannan kistar ne annabi Musa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama abin da yake yazo zai wuce sai annabi Musa sai kishi ya kama shi wana sai har ya zubar da hawa yake kuka aka ce me yasa kake kuka yace ba komai ba saboda akwai wannan da ya wuce wani ne wanda yaro ne a bayana amma ya wuce matsayin da ni na hau da shi da al'ummarsa ba ma matsayina ba da shi da al'ummarsa sun wuce inda al'ummata mana saboda cikan ladabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a lokacin da ya dawo annabi Musa ya ce masa koma wajen Allah ka roƙe shi sauki al'umman ka ba za su iya wannan abin ba ya koma ya sake komawa ya sake koma ƙarshe annabi Musa ya ce ya koma ya ce ba zan iya koma ba saboda ina jin kunyar in koma sake roƙon Allah abin da yake ƙasa da haka yake ba zan iya ba ai bai koma din ba kaga annabi Musa ne shi yana ganin zai koma a shi an ya koma ya ce ka koma wajen Allah ya rage ma ya koma na farko ya koma na biyu ya koma na uku na hudu ya ce ba zai koma na biyar ba ya ce ba zai koma ba an gane ko wannan cikin ladabi ne mazala sallallahu sallama ma'ana a wannan tafiyar abubuwa da yawa na ladabi sun bayyana a cikinsa na nuna cikin ladabi da kuma cikin ɗabi'u to shi ne ma da yake kawowa yake cewa daga ciki shi ne abin da ya gani din ma'ana zuciyar shi ta kiyaye shi ma'ana ba abin da zuciyar ta kauce ma domin zuciyar abu ɗaya take kallo kawai abin da aka ɗauke shi don shi haka ya tafi bai tsaya kallon wani abu ba banda wannan ya ce falbasiratu muwafi a tullahu wa ma shahadatu Basiratu fa huwa aidan haƙƙun mashhudun bil duk abin da ya gani ne abin da idansa ya gani shi ya shiga cikin zuciyarsa fatawaqa'a fi haqqihi mashhadul basari wal basira da haka idan yana gani zuciyar ma tana kiyayewa Wani ya ce shi ne a dalilin da ya sa Allah maɗaukaki yake cewa ma kazabal fuadu ma ra'a ai zuciyar ma Allah sallallahu alaihi sallama, duk abin da ta gani ba ta karyata shi ba ta kore ba afa tumarunahu ala ma yara yanzu za ku yi jayayya da shi ne kuna musu da shi akan abin da ya gani Allah ya ce la amin ayati al kubra ga ayoyi da yawa na Allah madaukakin sarki walihara qara'aha shi yasa wasu malamai suke karanta ma al fuadu ma ra'a ma al fuadu ma ra'a ai cewa zuciyar bata karyata abin da idan ya gani ba bal saddaka huwa wa ta'ahu li al fuadi wal basar أو استقامة البصيرة والبصر وكون المرئي المشاهد بالبصر حقا كما تبتر da cewa abin da ya gani haka ne gaskiya ne shi yasa da ya ga mu mu'minai mu'minai sun bada gaskiya saboda mu'minai suna da basira kuma zuciyarsu ma'ana akan gaskiya take da gaskiya ta manzo sallallahu alaihi wasallam yasa lokacin da aka zo aka gaya ma abubakar radiyallahu anhu dan su suna ma murna ne kaman yau abubakar ma radiyallahu anhu zai rabu da shi ce ka ji yau abinda mutumin ka yazo da shi yace a'a ban sani ba suka ba shi labari ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya ce shi ya faɗa suka ce shi ya faɗa ya ce gaskiya ne din bai gani bai ce gaskiya ne ya ce saboda muna gaskata shi a kan abin da ma'ana bai kai haka ba ma don yana gaya mana cewa an mushi wahayi kuma muna gaskata shi to ya ji ya gani kuma sai mu karya tashi ya ce shi gaskiya ya faɗa tun daga rana aka kira shi a siddiq saboda ya yi kokwanto ba kwata-kwata abinda manzala sallallahu ya faɗa ya ce duk abinda ya faɗa gaskiya ne to wannan shi ne ma'ana abinda ake nufi da ma'ana ladabi na manzala sallallahu alaihi sallama, wanda a wannan tafiyar ya gagga wannan abubuwa ne wa qara al ma ta al fu'adu ma ra'a wa ma ra'a maf'uluhu ai ma zaba kalbuhu ma ra'atuhu aynahu ma'ana cewa zuciyar shi ba ta kore abinda idan shi ya gani ba bal waqa'ahu wa wafaqahu ma'ana zuciyar ta ta ta gaskata abin idanuwan suka gani kuma ta kiyaye shi bal muwaqa'ati qalbihi li qalibihi wa zahirihi li batinihi wa basarihi li basiratihi lam yakdhib al fu'ad al basar wa lam yatajawaz al basar haddahu al basar haddahu kuma idan bai wuce da aka yake kallo ba ne domin akwai abubuwa da yawa a cikin halittar Allah cikin mulkin Allah abubuwa ne da yawa amma Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da Allah ya nuna masa su ya tsaya akan su misali ai akwai mala'iku da yawa duk bai magana su ba kuma akwai annabawa iyaka wanda aka nuna mishi su su ya kiyaye kuma yayi magana su kamar annabi Isa da annabi Yahaya da annaba adam da annabi ibrahim wanda ni ya gansu har ma sun yi zance da wasu sun yi zance da annabi ibrahim alaihi salam haka ne ya ga annabi idris ko sannan ya haɗu da annabi musa har abin da ya faru da shi ya faru da shi na ma'ana ya je ya koma ya je ya dawo ya je ya dawo shi yasa wannan tana ɗaya daga cikin manyan mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan alqur'ani shine wannan mi'raji da aka yi da shi in za ka ce akwai wata mu'jiza wacce take kusa da alkur'ani ita ce wannan mu'ujiza sai babban mu'ujiza ce a ce cikin dare daya a yi tafiya da shi ta dubban shekaru kuma ya je ya dawo da sako babba wannan ba karamin mu'ujiza ba ne babban mu'jiza ne kuma cikin annaba ba wanda ya sami irin wannan sai shi wani yana nuna cikarsa yana nuna kuma ɗaukakansa a wajen Allah maɗaukakin sarki kuma sanda aka yi tafiyar da shi ya kiyaye wannan laduban su ma ne yake ta maimaitawa ke cewa walam yamal anil marki fayazik don haka bai kosa da ganin abin da yake gani ba balle har ya ce to bari ya kalli wani abu daban yasa a daren ne yake cewa ya tambayi mala'ika jibril yake cewa ina so ka nuna min surarka da Allah ya halice ka a cikinta tunda yanzu a sama muke ce ina so in ga surarka yanda Allah ya halicce ka mala'ika jibril sai ya baje mashi surar shi ma'ana ya ce da ya kalle shi sai ya ga abu ne da ya cika duk sararin samaniya duk inda ya duba shi yake gani yana da fuka-fuki guda 600 ya ce haka Allah ya halicce shi ne wadda ƙadara ahu na zlatan ukura ya sake ganin mala'ika jibril a wannan surar tashi to kaga har ya kalle shi ya iya kiyayewa ya san cewa yana da fuka-fuki guda 600 kuma na nuna zuciyar shi a waje ɗaya take ko yanzu kai misali aka je aka ajiye ka aka ce ka ga wani gida an ajiye ma a baka awa biyu dukka kalle shi wanda sai an tambaye ka ka manta da wani abu da ka gani saboda kila kai lokacin da aka kai ka gidan ba gidan ke kallo kana tunanin ina ma a ce naka ne tunanin ka ya bar wani maganar gida zuciya ka ta karkata ta kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyar shi bata je ko ina ba abin yake kallo kaga kai ne aka zo aka ce shiga gidan nan ka danye ran gadi a cikin sa ai zo aka ce to za a ma tambaya me da me ka gani a cikin gidan kila wani ba zai ya fadan kuma ba shi dai kawai a ce gidan nan nashi zai iya manta da wasu abubuwa saboda lokacin da zai shiga cikin gidan wani tunani ne zai dinga zuwa mishi daban ma'ana zai dinga ganin cewa a'a ai ga inda ya fito kila ya matsayin wannan da ɗakinsa yaya wannan ya kai ɗakinsa ko yaya yake da gidansa ya dinga aunawa la shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kawai abinda yayi concentrating akai shi yasa a gaba shi yasa har yace ya ga malaika duniya da fuffuke guda 600 mana ya aka yi har idan ya kiyaye cewa fuka-fuki ne guda 600 kaga akwai cikan nutsuwa ko guda ɗari shida ba yanzu ya za a ce ma ganyen bishiyan nan guda nawa ne reshe nawa ne a bishiyan nan sai ka kwana baka girga ba duk da yake rastan yanzu rastan bishiyan nan wannan itaciyar ba su wuce guda ɗari ba na gan manyan rasta dai haka to amma wani yanzu ka ce kirga su sai ya wahala saboda tunanin shi zai gaji ma zai daga kan shi ya ji ya gaji da gani ya ce a wannan wani aiki ne la shi tun da ya sa abin shi haka yake kallo abin da yake kalla shi yake kallo kuma shi zuciya shi ta kiyaye ya ce to ma jawazahu huwa la mala anhu kama attadala alqalbu fil iqbali ala Allah kamar yadda zuciyar ta fuskanci Allah gaba ɗayanta wal i'rabu amma siwahu da kuma dauke kai da duk wani abu da ba Allah ba fa innahu aqbala ala Allah bi kulliyatihi manzala sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya kai zuciyar shi ne ga Allah madaukakin sarki ya ce wani kalbi zaigun wa kuguyan kuma ita zuciyar ɗan adam tana da abubuwa guda biyu wani lokacin takan iya karkar kauce ma hanya wani lokacin kuma takan iya fita a cikin abin da yake daidai to haka nan ido yakan iya kauce ma hanya kuma yakan iya wuce iyaka ya ce wa kidahuma dukkansu guda biyun an kore ma manzala sallallahu alaihi wasallam shi idan bai kauce ba zuciyar ba ta kauce ba idan bai wuce iyaka ba zuciyar ba ta wuce iyaka ba to kaga da waɗannan abin suka haɗu sai aka samu cikakken wato saƙon ya isa abin da aka ake nema aka samu falam yazik qalbuhu iltifatan anillahi ila ghairihi zuciyar shi bata kauce daga Allah ba zuwa ga wani abu walam yaqi bi mujawazatihi maqamahu alladhi uqima fihi kuma inda aka tsayar da shi din nan bai wuce wannan iyakar ba wa hadha gayatul kamal mala yace wannan shine kurewan cika wal adabi da kuma cikan ladabi ma Allahi tare da Allah allazi la yalhaquhu fihi ya yace wanda babu wani wanda zai yi tarayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan shi kadai ne yake da wannan matsayi wannan a duniya kenan kuma ranar tashi alkiyama Allah zai sake bashi matsayin da yake kwatankwacin wannan shine Allah zai ɗaukaka darajar shi bisa kowa da kowa shi ma kuma cikan ladabi ne ai kaga saboda ladabin shi lokacin da zai je ya tambayi Allah madaukakin sarki ceto an ya je abin da yake fara yi shine sai fadi yayi sujada a gaban Allah kaga wannan ladabi ne yana daga cikin cikan ladabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yace fa inna adatan nufusi lallai tabi'ar zukata shine idza uqimat fi maqamin ali rafi duk lokacin da aka ajiye mutum ko aka ajiye wata rai a wani waje wanda yake madaukaki to za ta dinga kawo burace-burace masu yawa da hangen wasu abubuwa kuma masu yawa wanda su tafi wannan shi ne ya kawo misalin annabi musa ya ce alatara Annabi musa yanzu baka ga annabi musa alaihi salam wannan kuma ba wai ana suka ne ga annabi musa ba ko karantar da matsayinsa ba da annabi musa annabi ne na allah kuma daga cikin manyan annabawa bal wasu suna cewa shi yake daraja ta biyu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ma annabi ibrahim daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi Musa sai sai annabi Nuh sai annabi Ibrahim sai kuma annabi Isa waɗannan su ne manyan annabawa da haka dan ana bada misalin wannan ba yana nufin cewa an rage darajar annabi Musa bane a'a duka annabawa suna da daraja sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai darajar da babu wanda ya kai nashi a cikin su so ba maganan kuma mabiya ake bayan su shi yasa waɗanda ba su san irin wannan ba ba su san darajar manzala sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa ba su ne suke irin wannan abubuwan batanci a duk wanda zai irin wannan maganganu na banza kamar yadda wasu ke a Kano da sauransu irin wannan ba su san matsayin manzala sallallahu alaihi wasallam ba inda sun sani ba za su yi wannan maganar ba inda sun san matsayinsa ba za su yi wannan maganar ba kuma wasu suna ganin hakan wani cika ne ko wani isa ne to gashi tun a duniya suke ganin hasara tun a duniya mutum ya shiga cikin kunci da damuwa Allah ya da su ce annabi Musa da aka ajiye shi a irin matsayi na Allah ya yi zance da shi duk cikin annaba ba wanda Allah ya zance da shi da yawa fiye da annabi Musa Allah ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima ko ambatan shi a alkur'ani yana nan da yawa a kisoshi daban-daban matakai daban-daban Allah ya zance da shi to ya da Allah ya ajiye shi a wannan matsayi na zance da kuma keɓancewa da shi sai zuciyar shi ta yi kwaɗayin wani abu shi ne ce tsalabar nafsu huruƙiya wa na sallallahu alaihi wasallam lamma uqima mafi zalika al wa fahu haqqahu sai annabi Musa ya kwaɗayin ya ga Allah ya wuce matsayin da aka ajiye na magana Allah ya magana da shi ne Allah bai bude mishi cewa ya kai matsayin gaba ba shine ya gansa ba wannan matsayi ne na gaba to shi sai ya kasa jurewa sai da ya ce ya Allah ina so in ganka Allah ce dan tara ni ba za ka ganni ba to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ajiye shi a wannan matsayin na cewa ya kalli wannan mulki na Allah madaukakin sarki ai bai nemi wani abu gaba ba yace to wannan shine bambancin shi da Annabi Musa alaihi salam shine yace sai ya cika haƙƙin wannan matsayi falam yaltafit basaruhu wala qalbuhu illa gairama. uqima albatta ba abin da ya kalla sai abin da aka tsayar da shi akai alaihi salatu wassalam to zamu dakata ne insha Allah wannan duk misalin da malai yake mana yana nufin kamar misali eh, ma'ana jan hankali ne gare mu yayin da ka shiga sallah kada ka yi tunanin wani abu sallar da ka shiga ita ya kamata ka shiga kar mutum ya shigar da wasu abubuwa a cikin sallar tashi duk da yake abin yana da wahala amma dai haka imani yake sai mutum yana dagewa yana kokari yana kusantarwa to sai ya kai ga samu in mutum ya sabar ma da kanshi zai kai matsayin da zai kai wannan nan. za ka shiga sallah ba ka tunanin komai amma makafin mutum ya saba zai ya dan dandana ka da ko mutum zai dade yana shiga sallah ko da ya gaya ma zuciyar shi cewa yau bari na yi sallan nan dai ba zan yi tunanin komai ba to shedan zai zo mishi shedan zai zo ya kawo ma tunani to magance wannan abin shine kana fara jin tunanin wani abu bai hana a cikin sallah ka nemi tsarin Allah daga shaitan ba sai ka nemi tsarin Allah kana a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma ba za ka faɗa da ƙarfi ba kaka ji hankalin mutane a sallah kana faɗan wannan za ka ji kuma hankalinka ya dawo cikin sallah ko wani abu kake ji musamman in shaitan yana kawo ma wani tunani ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan damar yace ka duba gefen hagunka ka yi tofi so uku ka nemi tsarin Allah daga shaidan duk abin da kake ji zai kauce kana cikin sallah sai ka ma maganar wani bashi da ake bin ko kake ji sai ka fara tunanin wanda kake bin bashi ko kana fara jin wannan ka san cewa daga yana so ya dauke ka akan abin da ka shiga ne kana jin wannan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a cikin sallah di yana cikin nutsuwa a sallah ya nuna cewa kana cikin sallar kenan to da kai wannan kaga shi kenan to wannan misalin da mali yake kawowa ladabi ne don haka yana karantar da mu ne inda mazala sallallahu alaihi wasallam shi matsayin shi daban to mu yanzu da muke nan bayan Allah ma'ana duk abin da muka shiga in karatun alkur'ani ka shiga ka tattara zuciyarka gaba ɗaya ka kawo ta karatu idan sallah ka shiga ka tattara zuciyar gaba ɗaya ta dawo cikin sallah idan addu'a kake yi duk wani tunani ya fita ka koma gaban Allah madaukakin sarki kake wannan shine sai kaga ka samu wannan nutsuwa din sai kaga zuciyarka tana tafiya zuwa ga abin da kake nema da na roƙa Allah madaukakin sarki ya kare mu da imani subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu Allah